un peu, tu sais, un peu genre exotique. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya suna na sarfila hashim gumel tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shiri na daren yau litinin goma ga watan maris na shekarar 2025 a cikin shirin za a cewa wani rahoto da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fitar na nuni da karuwa afkuwar fyaɗe ga mata a najeriya haka kuma za a ji cewa ana fama da karancin man fetur a jamhuriyar nijar sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kwari zai kawo mana sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington dc amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukunna assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya isa birnin jidda na kasar saudiya a yau ɗan litini don tattaunawar amurka da ukraine yayin da shugaba donald trump ke dagewa kan a gaggauta yin sulhu don kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine yayin da yake birnin jaddadin rubio zai kuma gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman al saud don tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta muradu na bai ɗaya a yankin da kuma inganta dangantakar amurka da saudiya a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka tammy bruce rubio ya yi magana da manema labarai yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin jadda kan abubuwan da yake hankoro game da tattaunawarsa da jami'an gwamnatin ukraine a gobe talata jami'an rasha da na ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin sumi na ukraine ta yadda rasha ke daɗa dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin ukraine sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin kurs na rasha inda sojojin ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan agusta sojojin rasha sun mamaye sassan sumi a farko-farkon mamaye ukraine da suka yi wanda suka fara sama da shekaru uku da suka gabata rundunar sojin ukraine ta faɗi yau litini cewa ta harbo jiragen rasha mara matuka 130 da dare waɗanda aka auna sassa daban-daban na ƙasar da su china za ta yi duk abin da take iyawa don cima abin da ta kira haɗewa ta lalama da taiwan to amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare ɗiyaucin yankin ƙasarta a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau dinnan litini china na ikirarin cewa taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin taiwan ke yi shugaban taiwan lai chinte ya ce mutanen taiwan ne za su yanke hukunci kan makomarsu a makon jiya a bayan fagen babban taron majalisar dokokin china ministan harkokin wajen china wang yi ya gaya ma manema labarai cewa taiwan ba za ta taba zama wata ƙasa ba kuma duk wani goyon bayan yancin kan taiwan tsalandar ne a harkokin cikin gidan china dokar fa'a a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin kasar Romania dan ra'ayin riƙau kuma mai ra'ayin Rasha Kalin Jojesku, zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan Mayu abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a yau ɗinnan Litinin. Jojesku ya mika takardun neman shiga zaben shugaban ƙasar a ranar Juma'a bayan da zargin cewa rasha na yin katsalandan a zaben don amfanarsa ya sa kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi wuf ta soke zaben na ainihi a watan disamba rasha dai ta karyata zargin yin katsalandan ɗin ranar lahadi hukumar zaben romania ta ce ta yanke shawarar soke takarar jojesku tana mai cewa takarar tashi ba a bar amincewa ba ce bayan soke zaben na watan disamba da kotun kundin tsarin mulki ta yi a ƙarshe koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa cikin teku a yau dinnan litini a cewar rundunar sojin koriya ta kudu yan sa'o'i kawai bayan da sojojin koriya ta kudu da na amurka suka fara atisayen haɗin gwiwa wanda koriya ta arewa ke ɗaukawa a matsayin koyon yadda za a mamaye ta ne hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya ce an bankaɗo harbin makami mai linzamin ne daga lardin hangoi na koriya ta arewa wanda shine karo na biyar da koriya ta arewar ke kaddamar da makami mai linzami a wannan shekarar to amma ba tare da yin ƙarin bayani ba kamar game da tsawon tafiyar da makaman da aka harba ɗin suka yi gabanin nan a yau ɗin litini sojojin koriya ta kudu da na amurka sun fara rawar daji na shekara-shekara wanda aka shirya zai ɗauki kwanaki goma sha ɗaya an fara atisaye ne na freedom shield command bayan da sojojin amurka da na koriya ta kudu suka dakatar da gwaje-gwajen harbi da harsasai na haƙiƙa yayin da koriya ta kudu ta fara binciken yadda aka yi biyu daga cikin jiragen yakin ta samfurin jet suka kai hari kan yankunan farar hula a yayin wani atisaye a makon jiya. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar kula da harkokin mata ta Najeriya ta fito da wani sabon rahoto da ke nuna da karuwa a abokura fyaɗe ga mata a ƙasar. Hawa kuma hukumar dai ta yi bayani kan ƙarin matsaloli da dama da mafi yawancin tsaro ke fuskanta. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamid Abubakar ya aiko mana da wannan rahoton. Hukumar dai ta National Human Rights Commission a sabon rahoton da ta fito da shi na shekara ta 2025 da muke ciki an samu koke-koken fyaɗe mai yawan gaske mai nuna yawan fyaɗe ya ƙaru idan aka kwatanta da misalin mata kashi 51 kawai a watan janairu domin kuwa a watan fabrairun da ya gabata kimanin mata 341 ne a sassa daban-daban na ƙasa suka koka an yi musu fyaɗe ba da kuma bayan wasu adadin mata da dama da suka zaɓi su yi shiru domin wasu dalilai hukumar dai ta kula da take hakkin bil'adama ta ƙasa ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafe aƙalla hudu. a watan fabrairun da ya gabata kuma ƙarin wasu batutuwa da hukumar ta ambata tana bibiyar su sun hada da yawan kashe-kashe da satar mutane da ke faruwa musamman a arewa maso yammacin najeriya da kuma ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri a yankin niger delta da kuma kisan jama'a wanda ake zargin jami'an tsaro musa hillary ogona shine babban sakatare a hukumar ta national human rights commission ya ce uh, uh, yana cewa ne tabbatacciya mun samu rahotanni daga watan janairu zuwa watan fabrairu na akalla mutane 205,364 a sassa daban-daban na najeriya mu hukuma mun yi aikinmu abinda ya rage kawai shine yanzu gwamnatoci su ma da su taka muhimmiyar rawa domin ganin cewa abubuwa sun daidaita mun san cewa akwai masu hana ruwa gudu musamman masu hannu da matsi masu hana a yi adalci yayin shari'a with enforcing up perpetrators of violations themselves tuni dai kungiyoyin sa kai suka fara tsokaci dangane da batun fyaɗe da aka yi ma mata a najeriya barista hafsa sahabi dange wata shugaban kungiya ce da ke fafutukar kwato hakkin mata a najeriya to gaskiya abinda ɗaya daga cikin matsalolin da ke sa wannan ah, matsala ba ta tafiya shi ne ah, in mu'amma yarinya fyaɗe tana jin ah, nauyin ta zo ta faɗa ma ko da iyayenta ko kuma abin ya kai ga iyaye suna jin tsoron abin da zai biyo baya kasa aure da sauransu shi to kuma shirin yana sa kuma ba za a iya kama ma wanda ya yi ba su kuma yana enabling su ci gaba sannan kuma akwai research da ya nuna cewa ma yawanci ma yan uwa da waɗanda aka sani na yau da kullum su suka fi perpetrating issue na rape ita ma wata da ta fada gararin fyaɗe wadda ta bukaci a sakaye sunanta ta ce if you see someone like that is trying to like harass you on this matter of rape just try to report and tana cewa ne na shiga wannan garari kuma rayuwata ta shiga wani yanayi yan uwana kowa ne mini gani gani akwai bukatar dai ba da shawara musamman game da mata da su san wanda suke hulɗa da shi kuma da zaran wani ya yi maka wata magana wadda bata dace ba to ku yi kokarin kai korafinsa da gaggawa hukumar dai ta national human rights commission ta ce arewa ta tsakiya ita ce a gaba-gaba wajen korafe-korafe lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakol nigeria a gai da lamido abubakar sokoto a jamhuriyar nijar an shiga wuyar mai a biranen kasar musamman a birnin yamai inda ake ganin dogayen layi ababen hawa lamarin da ya haddasa tsaiko a harkokin yau da kullum yayin da jami'an kamfanin dillancin mai ke danganta matsalar da yanayin da ake ciki a najeriya jama'a na ɗora alhakin abin da sakacin masu ruwa da tsaki a sha'anin hada-hadar mai wakilin murya amurka a mai silin mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani nan wani gidan mai ne a unguwar college maryama da ke tsakiyar birnin yamai inda masu ababen hawa suka yi dandazo kamar sauran gidajen mai da aka yi katarin samun mai da hantsin wannan litinin a nan ma motoci da babura ne aka faka a ko'ina habibu wani matashi da ya zo kan babur ya bayyana min cewa tun ranar juma'a yake neman mai bai samu ba kai da kudin kama ka samu mai masu yan problem tun juma'a ban samu mai ba babu mai babu zuwa aiki wasu na dauke da galan-galan a hannu waɗanda mafi yawancinsu sun bar motoci ko baburansu ne kan titi sanadiyar rashin mai ne a tanki yayin da wasu masu aiki da injin ban ruwa ne a garake kamar wannan dattijon da na zanta da shi. Ya ce suna na Bunyamin Sale ni mai aikin noman rani ne a kowace rana lita shida nake amfani da su domin ban ruwa a garkata yanzu kaga matsalar nan da aka shiga rabin amfanin garkar ya fara bushewa haka su ma direbobin jigila suka fara kokawa game da wannan matsala da tuni ta haddasa tsaiko a harkokin sufuri duk da cewa akwai wadatar man diesel ga mace Muhammadu shine magatakardan uwar kungiyar direbobi ta Itan. Gaskiya karancin mai na kwanakin ga yana kawo tashi hankali da yawa bisa kan sana'a da dama ba ma sufuri kawai ba abu ne gaskiya ya sa mutane cikin halin kakaniki eh, ya kamata gwamnati ta diba ta gani da kama mutane sauki. Mamallaka gidajen mai na ɗora alhakin yanayin da aka shiga a wuyan kamfanin dillancin mai mallakar gwamnatin Nishar wato Depp. malam ahmed na daga cikin masu irin wannan tunani shi ma yanzu a can kin ma kayyade ake in ka ce kana son kin sai a baka san kimil ba mamaki nan zuwa satin nan guda ko sati biyu ya da tai abin to sai dai da yake bayani a taron manema labarai daraktan sashen kasuwanci a kamfanin sonidep alhaji abubakar mu'azu ya alakanta abin da wasu tarin dalilai ya ce wannan matsala abu ne da ke da nasaba da wasu dalilai na farko sanannen abu ne cewa a da baki ɗayan yankin kudancin ƙasa na amfani ne da man fasa ƙwabri to amma matakin janye tallafin mai a najeriya ya hana shigowar man zuwa nijar sannan jami'an tsaro sun dage da farautar 'yan fasa ƙwabri a ko'ina a faɗin ƙasa abinda ke fayyace bukatar zahiri ta cikin gida a baya manda dab ke samu daga matatar soraz ya wadatar to amma da yake babu wancan na bayan fage a kasuwanni bukata ta karu a cikin gida abinda soras ke badawa baya wadatar da jama'a eh, haka kuma faduwar darashar naira ta shafi wannan haraka sannan akwai odar manmu da ta makale a lome sakamakon matsalar sufuri da ke kawo tsaiko kafin man ya iso Niger wace ita kaɗai ce Allah ya huwace wa arzikin man fetur a yankin IOS kan samar da man ga kawayenta burkina faso da mali a kan farashi mai rangwame lamarin da wasu 'yan kasar ke ganin sa a matsayin ɗaya daga cikin mafarin halin da aka shiga a nan cikin gida sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da wani barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron a jamhuriyar nijar za ku iya kawo mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 zangon fm a duk lokacin da ake so za a shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba ɗan ƙasa da hukuma sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Maganan gaskiya gwamnatin Nijar ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi yunwa ya shiga. Yara suka dinga rashin lafiya. Sai sa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri. Ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe. In babu kuma in zan kwana da yunwa. Ina cikin damuwa. Mun zo daga Difa rashin abinci ne kawo Mun zo nan mun bar 'yan uwanmu da dama fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi wasu daga cikin 'yan gudun hijira da suka baro difa ta jamhuriyar niger zuwa birnin maiduguri kenan tun bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin tallafi a kasar ta jamhuriyar niger a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karbo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace madalla masu ware har yanzu muna kan batun nan na 'yan gudun hijira a sansanoninsu daban-daban a garin difa na jamhuriyar nijar fiye da shekaru goma kenan birnin na difa ke daukar bakuncin dubban 'yan gudun hijira da mayakan boko haram suka tarwatsa kuma galibinsu 'yan jihar borno a najeriya sai dai matakin baya-bayan nan na hukumomin jamhuriyar Niger na katse aikace-aikacen jin kai da wasu kungiyoyin agaji ke yi ga waɗancan dubban mutane ya ƙara jefa 'yan gudun hijirar cikin mummunan yanayi inda har ma wasu daga cikinsu suke kira ko suka yi kira ga gwamnatin najeriya da ta jihar borno su taimaka su dawo da su gida kuma a ba su tsaro a gidaje da gonakinsu domin su ci gaba da rayuwarsu ta kiwo da noma da kuma kamun kifi kamar yadda kuka ji a shirinmu na makon jiya muna fatan gwamnati ya da mu garuruwa kuma a bamu tsaro iya tsaro kuma sai mu yan gudu hijira da gwamnati zai bamu tsaro mu koma mu je mu yi noma da ciwo da kama kifi da gwamnati ta yi mana daidai muna kira wa gwamnatoci na kasashen zage tafkin chadi su haɗa kai dan Allah dan annabi su gyara mana yankunan mu domin al'umma su koma guraren da suka fito kowa ya samu sa'ida to ga alama yanayin matsin rayuwa da ya tsaurara ga 'yan gudun hijirar a can difa ta jamhuriyar Nijar din ya sanya wasu daga cikin su sun fara dawowa borno tun ma kafin mahukuntan jihar su ba su tabbacin tsaro a ƙauyuka da gonakinsu kamar yadda suka nema a baya assalamu alaikum suna na ahmed shekaran mu biyar a niger ana ba mu tallafi da yanzu kuma ba a wa mu sai yasa muka zo maiduguri mun zo maiduguri ma yanzu ba tallafi lokacin da kuna niger din kamar su me da me ake baku ana ba mu shinkafa spaghetti man girki da gawayi to daga baya an zo an sun daina baku me ya faru an gaya muku ne dalili a'a maganan gaskiya gwamnatin Niger ta rike mu sosai daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi yunwa ya shiga yara suka dinga rashin lafiya sai yasa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri daga Niger zuwa mu Maiduguri ma mun sha wahala sosai sai da muka samu bashi da dan taimako da karo akwai kayayyaki kamar sange bargo duk mun siyar yanzu haka muna gida ta mu gwamnati ta waiwaye mu yan uwan mu duk suna can ba halin zuwa yanzu aka fili aka ba mu mun dan yi rumfa muna zama fatan mu ne gwamnati muna roƙo ta wa mu tallafi Salamu alaikum ni hijira ne amma kuma Allah ya gawo ni tun na zo ba abin da na samu ina son tallafi yanzu yaran da suke rike da ni alhamdulillah ba na sa na mu tallafi ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe in babu kuma in zan kwana da yunwa ina cikin damuwa sunana musa mun zo daga difa rashin abinci ne kawo mu mun zo nan mun bar yan uwanmu da dama fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi akan daina zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kungiyoyi da gidauniyoyin ba da tallafi na cikin gida ke bayyana su ta faɗaɗa ayyukansu na jin kai ga waɗannan 'yan gudun hijira gabanin ma gwamnatin ta jihar borno ko kuma gwamnatin najeriya ta sama musu makoma ta dindindin. Alhaji Adamu Bukar shine shugaban kungiyar Adams Foundation na cewa. Gidauniyar mu ta Adams Foundation tana ba da tallafi mukan je kam kam muna ba da mu da gudunmuwar mu musamman ma a bangaren wajen ba da yan abinci da yan. Akwai mutanen barno asali a suna nan a Difa a Niger sun kai akalla shekara goma a suna Difa. To akwai a kungiyoyin NGO to wannan NGO nan sun zo sun rike ba su tallafi a can Niger. To suna cikin wani hali na damuwa. don akwai a 'yan hijira akalla mutum dubu takwas suna can a Nijar ɗin. To idan gwamnatin Najeriya ko gwamnatin jihar Borno ta zo da su gida, insha Allahu gidauniyar mu ba za ta yi kasa a gwiwa ba. Za mu ba da tallafin mu masu ba. In dai sun zo mu ma za mu sake da ba da tallafin mu ga wayannan mutane insha Allah. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tara da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage. Amma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Borno Alhaji Ali Abdullahi ya ce gwamnatin Borno na ɗaukar matakai dangane da wannan batu. ai duk wanda yake nan dai ya san irin rawan da gwamnatin borno ke takawa wajen yan gudun hijira da abin a nijar din ma ai gwamnatin borno yana zuwa ya basu abinci har a cikin nijar har a kasar nijar gwamnatin borno suna zuwa su basu abinci ba su daya ba su biyu ma na ji ya kai su uku su hudu mun kai abinci mun ba yan borno suke can yawanci mutane abadan ne ba su abinci ne sheshe ana ba su shinkafa ana ba su masara ana ba su mai ana ba su taburma ana ba su katifa ana ba su bargo duk kayan atamfa duk nan dai ana ba su wannan abu eh, zuwa yanzu ba ku da wani masaniya akan ko akwai yiwuwar dawowa da su zuwa gida nan Borno ai su mutanen Borno suke can yawanci mutanen malam fatori ne eh, kuma gwamnatin Borno yana kan kokarin shi yanzu an gina gidaje a wajen yanzu haka da muke magana gwamnatin Borno ya cire kuɗi ana gyara hanya tsakanin Oso da da malam fatori ana kan yanzu haka gwamnatin Borno ya cire kuɗi ana gyaran gada a wurin saboda a samu ana isan su yadda ya kamata Tun koma ai kasan abin da yasa suka tashi masu ƙara koma din an ambaliya da aka samu wajen ba aka ba gwamnatin borno ta mayar da su a gina musu temporary shelters kuma ana gyara gidajen su karin da ya wuce nan an samu ambaliya yadda ya kamata shine abin da ya sa yawancin su kara koma cikin Nijar a Boso da sauran garin Kuturu da su Suwaiwa insha Allah gwamnatin Borno bai ta da niyya ta bar kowa yanzu haka mun dawo da yan Borno suke cadi dubu bakwai da ɗari takwas da wani abu mun dawo da su kuma duk an mayar da su kasan kuka kuma kowa an bashi abin da zai rike kanshi da kuɗi naira dubu ɗari biyu Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Ibrahim Mustapha, Muhammad Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu. a gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai labaran wasanni Murtala gare ka. Najeriya na nan tana kammala shirye-shiryen tunkarar wasanni biyu na gaba masu matukar muhimmanci a fafutukarta ta samun gurbin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Aisha ta Najeriya za ta kara da kasar Rwanda da yanzu haka ke saman rukunin nasu na si a ranar 21 ga wannan watan na Maris a birnin Kigali. Kafin kuma ta karbi bakuncin kasar Zimbabwe a birnin Uyo a ranar 25 ga watan na Maris. Ko baya ga kasawar kasar na samun shiga gasar ta cin kofin duniya da ta gabata a Qatar. Najeriya da ta soma buga wasannin neman gurbin gasar ta baɗi tare da koma baya. Inda yanzu take ta biyar a rukunin nasi tare da maki uku kacal da ta samu a cikin wasanni hudu da ta buga. 'Yan Super Eagles ɗin na Najeriya suna ƙasa da Rwanda da Afirka ta kudu da Benin masu maki bakwai-bakwai a saman rukunin da kuma Lesotho da ke bin su da maki biyar. Zimbabwe ce ke ƙasar rukunin da maki biyu. Tuni da sabon kocin ƙasar Eric Chile ya fitar da sunayen 'yan wasa 39 na wucin gadi ciki har da Captain Ahmed Musa. inda ake hasashen nan ba da jimawa ba zai bayyana sunayen 'yan wasa 23 na karshe da za su fafata wasannin biyu. A wani labarin kuma kafafen yada labarai da na sada zumunta a turai sun barke a ƙarshen mako da labaran yabo da jinjina ga ɗan wasan gaba na Najeriya Ademola Lukman. Sakamakon namijin kokarin da ya yi a wasan da ƙungiyarsa ta Atalanta ta lallasa Juventus da ci hudu da nema a jiya Lahadi. dan wasan wanda tauraron sa ya haska sosai shine ya zura wa atalanta kwallo ta hudu a wasan ta gasar serie a ta kasar italiya wanda ya baiwa kungiyar tashi kwarin gwiwar ci gaba da fafutukar takarar lashe gasar ta bana wannan kuma ya bada adadin kwallaye hamsin kenan da lukman din ya zura wa kungiyar tun bayan komawa can a shekara ta 2022 tare da taimakawa wajen zura wasu kwallaye 22 a cikin wasanni 109 da ya buga mata kawo yanzu yanzu haka kuma kungiyar ta atalanta tana ta uku ne a teburin gasar ta siri a da maki 58 kasa da inter milan da ke sama da maki 61 da kuma napoli da ke bin ta da maki 60 wanda ya nuna cewa tana nan daram a takarar lashe gasar ta bana a ingila kuma masu fashin baki kan lamurin wasanni na bayyana yadda kungiyar arsenal ke neman zamewa daga takarar lashe gasar premier ta bana a yayin da aski yake daɗa kaiwa ga bango shi. wannan ya daɗa bayyana ne a wannan ƙarshen makon sa da arsenal ɗin ta yi kunnen doki da manchester united a filin wasa na old trafford kwana ɗaya bayan liverpool da ke saman teburin gasar ta doke southampton da ci uku da ɗaya wanda ya bada tazarar maki har goma sha biyar kenan tsakanin arsenal din da liverpool da ke saman ta a teburin gasar wasu manazarta na bayyana ra'ayin cewa ta yiwu wannan ta kasance shekara ta uku a jere da kungiyar ke dako a gasar ta premier wacce za ta dare a saman tebur iya tsawon kakar wasanni sai can daga karshe ta soma ja da baya har a wuce a kakkaɓo ta a kuma kwace gasar. manchester city ce ta yi wa arsenal ɗin irin wannan kwacen na goriba a hannun kuturu tana lashe gasar ta premier shekaru biyu da suka gabata yayin da manazarta ke ganin cewa a wannan kakar wasannin kuma liverpool ce ta kama tafarkin maimaita mata tarihin a karo na uku to ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc gai da Murtala Faruk Sanyin na, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco ya isa birnin Jidda na ƙasar Saudiya a yau ɗanar Litini don tattaunawar Amurka da Ukraine. yayin da shugaba Donald Trump ke dagewa kan a gaggauta yin sulhu don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. yayin da yake birnin jadda din rubio zai kuma gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman al saud don tattaunawa kan hanyoyin da za a inganta muradu na bai ɗaya a yankin jami'an rasha da na ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin sumi na ukraine ta yadda rasha ke daɗa dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin ukraine sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin kurs na rasha inda sojojin ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan agusta sojojin rasha sun mamaye sassan sumi a farko-farkon mamaye ukraine da suka yi china za ta yi duk abin da take iyawa don cima abin da ta kira haɗewa ta lalama da taiwan to amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare yaucin yankin ƙasarta a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau dinnan litini china na ikirarin cewa taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin taiwan ke yi dan takarar shugabancin kasar romania dan ra'ayin riƙau kuma mai ra'ayin rasha kalin jojesku zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan mayu abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta reuters kenan a yau dinar litinin To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda zamu kama kawo wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya tana kawo shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Nisar fil hashin gumel da na hada na kuma gabatar nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.